أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاهدوا قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تاريخ دول سلاتين دبير ودا تيدي دا شابير قوة أكو نشكرة دبو بيو ga goma sha hudu ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in da bakwai a cikin karatunmu na al'iziya shine fasali na ƙarshe a cikin babi na tara babin ciniki malam ya ce faslun ya harumu ribal fadl wannan fasali ya tashi da ya fare shi da cewa ya harumu ribal fadl riba ta ƙari haram tana wato haramun ce wa huwa ziyada abinda ake nufi da ribal fadl shine a ziyada ƙari wa riban nasa da kuma riba ta jinkiri wa huwa ta'khir ai jinkiri fin naqdi a cikin wato a cikin zinare da azurfa a cikin kuɗi yin jinki wato yin riba ƙari a cikin cinikin kuɗi ko ƙari ko jinkiri a cikin wato canjin kuɗi a haramun ne wahuwa zahabu wal fidda shine zinare da azurfa arriba wato kalma ce wadda take a masdari ce a larabci daga raba yarbu Rabuwan wariban warubuwan. Ah, idan za da wani ma idan abu ya yi ƙari za a ce riba asalin ma'anarsa kenan ƙari allah maɗaukacin sarki yana cewa ma ake min riban liyar buwa fi amwalin nas abinda duk kuka bayar na riba domin ya yi ƙari a cikin dukiyar mutane falayar bu'in da allah ba zai ƙaru ba a wajen allah daga nan ne aka samu jigawa tudun ƙasa saboda ƙasar wajen yana tana ƙaruwa sama da ƙasar da take kewaye da ita ana ce ma larabawa suna ce ma jigawa rabuwa duk kaga daga arriba ne to a arriba ma'anarta kenan a lugar larabci a shari'a kuwa shine yin ƙari a cikin wata mu'amala ba tare da maimakonta ba a cikin mu'amalar cinikayya a cikin musaya na ciniki ba tare da abin da yake maimakon ta ba wato ƙarin ta janibi ɗaya ne ɗaya janibi ba zai samu ƙari ba hukuncinta kuma shine haramun da alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da ijma'in malamai alkur'ani ya haramta riba da nassi da Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba a ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abin da ya saura na mu'amalar riba da kuka yi a da lokacin jahiliya to ku bar wannan ƙarin ku karɓi uwar kuɗin ku kawai kuma yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya ku wanda suka yi imani kada ku ci riba ninkin ba ninki wa ba wai ana nufin cewa sai ta zamanto ninkin ba ninki ba ne ba za ku ci ta ba a'a wajen sifanta ta ne cewa ita nau'in riba kenan tana ninka haƙƙi ninkin ba ninkin mutum zai zamanto abin da ake bin sa kaɗan ne amma da riba sai ya ƙaru kamar yadda kuna da labarin magana wata ran da obasanjo ya yi aiko akan kuɗin da ake bin daular najeriya ya ce dududu abin da ƙasar najeriya ta ci na bashi daga bankunan kasashen waje a shekara 1900 1985 eh, biliyan biliyan biyar ne wato miliyan dubu biyar abinda ta karba kenan bashi a lokacinsa bayan kusan shekara kusan goma sha takwas najeriya ta biya biliyan ashirin da takwas ta biya biliyan goma sha shida daga biliyan biyar ta biya biliyan goma sha shida wato daga dubu biyar ta biya dubu goma sha shida amma duk da haka ana bin najeriya 28 bayan 16,000 daga 5,000 ba ta biya 16,000 kuma duk da haka da sauran shi ne aka yi ta kokari wai aka ce an yafi shi ne abinda Allah yake cewa a ba'afan mu ba'afa ninki bayan ninki abu da za ka karba kaɗan sai a rinka ninka shi a rinka ninka shi wanda duk suke mu'amala da banki bankuna a na riba sun san wannan sun san wannan na'am eh a mun zamanto bayi kai mun zamanto masu biya kudin maimakon ai mana asibiti maimakon ai mana hanyoyi sai a je a biya bashin to a yanzu ma ba a biyan bashin an yafe yanzu kudin maimakon ai mana asibiti waɗansu ne suke sacewa kuga shine ma'anar abu ba a ninki bayan ninki saboda yadda suke mu'amalar riba a zamanin jahiliya shine idan mutum ya karɓi bashi zuwa ajali zuwa wata ɗaya idan watan ya zo dama za a yi da wajewa dubu ɗaya ne za ka biya dubu ɗaya da ɗari ɗaya idan wata ɗaya ya zo baka biya ba sai a ce taimakon dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗin nan yanzu dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗinnan ta zama to ita ce uwar kuɗi za ka biya riba a kanta kaga baka ba wai dubu ɗayan ce za ka biya riba a kanta ba a'a dubu ɗaya da ɗari ɗayan da ya kamata ka biya ita ce ta zama to uwar kuɗi wai har ƙarin ribar ma da ka bayar ita ma ta zama to uwar kuɗi da sai ma ita ma sai an yi ƙari a kanta eh ita ma ƙari a kanta abin da ke ce ma compound interest sai a sake lissafinsa to shine ai adu'afan fa. <laughs> to shine Allah ta'ala to wannan kun ga alkur'ani ya nuna haramcinta haka zalika hadisan annab sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya ya ambaci riba tana daga cikin zunubai guda bakwai masu halakarwa ittaqu as-sab'al mubiqat su wa'annene ne waɗannan zunubai guda bakwai waye na farko al-ishraku billah shirka na biyu na'am na'am yawa kisan kai hukukul walidin baya ciki na'am na uku wattawalli yawm zahab gudu daga fajen fama na hudu kazful muhsanatil mu'minatil ghafilat da kazafin mu'minai mata akalun riba cin riba na biyar akalu malin yatim cin dukiyar maraya na shida an faɗa a sihir kun faɗi sihiri to sihiri shine na bakwai haka suka zo al-ishraku billah wa sihir wa qatlun nafs wa aklu malil yatim wa aklin riba والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المؤمنات وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات حديث أبي هريرة متفق عليه كما النبي صلى الله عليه وسلم أتكن حديث يا جابر يتي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء النبي صلى الله عليه وسلم يا لأنشي ميتين ربا دميتين ربا ميتين ربا شيني وندي كي كربا وندي كي بعد باشي أبياش ربا mai ciyarwar wanda aka bashi bashi yake biyan kuɗin ruwa wa bahu da mai rubuta da mai rubuta wannan kwantiragi wa shahidai da masu shaida yace ce dukkaninsu daidai suke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mafi saukin riba da cewa shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace azina sab'a thalathatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yanki harrajulu ummahu zina babi saba'in da uku ne a hadisin abi huraira a hadisin ibn mas'ud a hadisin ibn mas'ud saba'in a hadisin albarawu ibn azib saba'in da biyu riwayoyin muktalifa kowannen su yi ittifaki da cewa aisaruha mafi sauƙin ƙofofin nan na riba guda saba'in da yan kai shine mutum ya auri mahaifiyarsa kuma babu wani zunubi wanda Allah ya ce wanda ya yi shi ya sanar da shi da yaƙi daga gare shi in ba a cikin alkur'ani in ba riba ba a cikin hadisi ya zo cewar wanda ya yi gaba da waliyan Allah Allah ya sanar da shi da yaƙi a hadisi amma a ƙur'ani riba ce kawai Allah ya ambace da cewa wanda ya ci ta Allah ya yana masa izinin da cewa yana sanar da shi cewa yaƙi yana wato yaƙi yana Allah da manusa suna yaƙi da shi ko malamai sun yi ijima'i akan haramcin riba to riba din anwa ce akwai riba a cikin ciniki wadda dai riba dai tana faruwa ne a cikin mu'amala ta mu'awada ta cinikayya nau'i biyu nan malam ya ambata shine ribar fadl da ribar nasi'a ribal fadl riba cikin ƙari shine malam ya fassara ta ya ce fala ya juzu bai dirhamaini bi thalatha bai halatta mutum ya sayar da dirhami biyu da dirhami uku ba shine wanda ake ribal fadl wato jinsin abu guda kai cini wanda yake riba tana afkuwa a cikinsu kai cinikinsu ka musanya ɗaya da ɗaya tare da fifiko akan mikidarin ɗayan akan mikidarin ɗayan akan wato ƙimar ɗayan akan ƙimar ɗaya kamar ka ba da naira biyu ka ce a baka naira uku kamar ka samu kamar ka je ka karbi <clears throat> naira ishirin na sababbin kudi naira hamsin hamsin sai ka ba naira ashirin eh, wato eh, naira dubu goma na sababbin kudi naira hamsin hamsin sai ka ba da naira dubu goma sha ɗaya ko naira dubu goma sha biyu to wannan ƙarin da aka samu dubu goma sha biyu ɗin da aka samu wannan ribal fadl ne riba ne cikin canji kamar irin wannan ne haka zalika kamar abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi yana daga cikin arribawiyat yana daga cikin wanda riba take shiga cikin su abincin da ake da ake rayuwa a kansa ake auna shi wanda da shine mutane suke shine wato sinadarin rayuwar mutane shi ma idan aka yi musayansa da ƙari bai halatta ba wataran bilal ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino da ake ce masa barni yana nan har yanzu ana yana nan a cikin kasuwar madina in ka je ka ce ana a baka dabino barni yana daga cikin dabino mai daɗi mai kyau a madina har yanzu da ya kawo sai ya ce dukkan dabinan naku haka yake sai ya ce a'a ya rasulullah a wannan dabinan haibar ne shine mai kyan muna bayar da kwano biyu na mara kyan sai mu karbi kwano biyu na wannan sai ce a aha wannan shine ainihin riba ya watsa wannan cinikin ya ce ka je ka sayar da mara kyan da kuɗi sannan ka yi amfani da kuɗin ka sayi mai kyan ko da ya kama da ka tashi sayar da mara kyan kwano biyu ka bayar aka baka kudi aka baka siyarsa da ka tashi kuɗin da aka baka shine sai maka kwano ɗaya na barni to baka saba ma Allah ba ana duk da yake kaga dai gundarin abin da ka yi kamar dai ka musanya kwano biyu ne da kwano ɗaya amma yadda ka bi ka'idar da ka bi baka yi riba baka ci riba ba ko baka yi nufin cin riba ba baka yi nufin mu'amalar riba ba ka yi nufin mu'amalar sayan dabino da kuɗi ba musayan dabino da dabino ba to wanda ya nuna <coughs> wannan shine ribal fadl annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata jinsin abubuwa guda shida wanda idan aka tashi ciniki tsakaninsu da juna dole a yi su sawa'an bi sawa daidai wa daida kuma a yi su yadan biyan hannu da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu Sa'id al-khudri ya ce al-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda wal-burru bil-burr wal-sha'iru bil-sha'ir wal-tamru tamr wal-milhu bil-milh مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء الآخذ والمعطي فيه سواء حديث مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tashi musayar zinari da zinari da azurfa da azurfa da wato alkama da alkama da albur nau'i ne na alkama da ashair nau'i ne na alkama da dabino da dabino da gishiri da gishiri mithlan bi mithl daidai da daidai yadan bi yad hannu da hannu faman zada aw istazada faqad arba wanda yayi ƙari ko ya nemi a masa ƙari wannan ya ci riba al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa mai karba da mai bayarwa a cikin wannan mu'amala duk daidai suke a cikin laifi kwatankwacinsa hadisin ubadatu bin samit shima a cikin sahihain shima yace ya ce al-dhahabu bi dhahab zuwa ƙarshe a ƙarshe yace <coughs> a ƙarshe ya ce fa idza ikhtalafat fa biyu okai fa shi shi'tum idan kana yadan biyar. idan waɗannan jinsin abubuwa suka yi saɓani tsakaninsu to ku yi cinikayya tsakaninsu yadda kuke so ku sai zinare da azurfa yadda kuke so ba sai kun yi daidai wa daida ba ka iya sayan ka iya ba da zinare bakwai a baka ka iya ba da zinare sulai bakwai a baka azurfa silai baka azurfa sisi ashirin ka iya ba da silai goma a baka azurfa sisi ashirin duk yadda kuka canza idan idan kana ya dambiyar amma ya zamanto hannu da hannu haka zalika ka iya ba da kwano ɗaya na alkama a baka kwano biyu na dabino ko a baka kwano ɗaya da rabi na dabino tunda jinsin ya saba amma ya zamanto ya dambiyar yanzu yanzu za a yi kada ka ba da kwano ɗaya na alkama a maimakon a baka kwano biyu na dabino a ƙarshen wata bai halatta ba wannan domin riban na sa sai ta shiga ciki jinkiri ko kuma ka ba da zinari silai wato silai ashirin na zinariya a kan za a baka sa arba'in na azurfa bayan wata ɗaya ko gobe ko in an jima bal har imam malik yana cewa da za ka je ka yi canji da za ka je ka yi canji ka ce ga silai ɗaya a bani sisi biyu ko a bani sisi goma sai ya karbi silam, eh, sai ce to tsaya in ɗauko sisin sai ya juya ya buɗe ya buɗe akwatin sai ya ɗauko siyasan ya bashi imam malik ya ce bai yadda ba wannan juyawar da ya yi kamar wani nau'i ne na jinkiri an cire ba. saboda ƙoƙarin matuka isa matuka wajen ba da wajen tsare hanyar riba to malaman zamani sun ba ma kuɗi na takarda hukuncin zinari da azurfa saboda abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci zinari da azurfa bai ambaci bai ambaci a karfe ba da tagulla da fata a cikin abubuwan da su ma dole sai an yi dai eh, eh, bai halatta a riba a cikin su ba shine zinare da azurfa su ne farashin abubuwa a wannan lokaci to yanzu kuma abin da suke sune farashin abubuwa sune waɗannan kuɗi na takarda don haka malamai tun shekaru kusan hamsin da suka wuce suka sama bincike akan wannan malaman saudiya tun a cikin shekaru na alif 1970 suka yi fatawa hai a cikin ulama suka yi hukunci suka zartar da kan cewa kuɗin nan na takarda da ake yi kuɗi ne na ƙashin kansu wanda suna ɗaukan hukuncin zinari da azurfa wajen haramcin riba a cikinsu da kuma wajen cewar su ne kimar da ake gane da ake sanin a kimar abubuwa alal misali idan kana son ka san kimar da aka gina masallacin nan ba za ka je ka samu wato buhu ka ce wannan masallacin an gina shi da tirela tirela da shinkafa tirela guda goma sha biyu alal misali amma kaga sai ka faɗi da kimarsa da naira ka ce naira miliyan ka za aka gina shi to waɗannan kuɗaɗe malamai suka hukunci su ne ake sanin ƙimar kuɗaɗe da su ƙimar abubuwa kuma zakka tana hawa kansu kuma ana iya bayar da su ya zamanto shine ra'asul mali wato uwar kuɗi na cinikin sanani da sauran hukunce-hukunce dai da ake sanyawa ga zinari da azurfa to don haka su kuma wannan kuɗin kowane ɗaya daga cikinsu jinsi ne naira jinsi ce dala jinsi ne a ah, fan na ingila jinsi ne riyal jinsi ne dirham na, na, dubai jinsi ne idan ka tashi canja naira da naira dole su zamanto mithlan bi mithlin yadan biyar daidai wa daida ba za ka canza sabon kudin naira da tsohon kudin naira tare da yin tafaduri tare da yin wato a kari akan wanda wanda ya sayar maka da sabon ba ba za ka yi masa kari ba daidai wa daida za ka yi kuma dole ne ya zamanto yadan biyar wannan yadan biyar hannu da hannu sawa'un a jinsi guda ko a jinsi da ya saba alal misali za ka canza naira da dala ta amerika dole ya zamanto yanzu yanzu ba zai yiwu ba ka zo bakin titi ka ce nawa ake yin ina da dala zan sayar sai ku yi ciniki sai ce to bari je in kawo maka dala. sannan ya tsallaka bakin titi dama dan dan kamasho ne sai je ya karbo ya kawo maka shi kuma ya karbi dalar ya tafi bai halatta ba yana da dalar ku yi cinikin yanzu idan ba shi da ita sai ce to ka je ka kawo in ba shi da ita ko kuma in yace bari in je in kawo ya ce to babu ciniki tsakaninmu je ka kawo sannan mu cinikin amma idan kuka yi kun yi riban nasa in kuka yi cinikin sannan ya tafi tsallaken titi ya shiga kanti ya je ya karbo ya kawo maka kun yi ribar nasa a ciki domin rigima za ta iya faruwa kafin ya dawo ila eh, eh, eh, canjin ya canja ko ko ba haka ba masu canjin kuɗi sun san wannan kiftawa da bismillah sai ga canjin ya canza sai a soma rigima kuma idan mutum ya zai iya cin riba a cikin wannan to shi shikenan hanya ta yi na ya zaman sa ya daina komai sai ya rinka cinikin kuɗi ka bayar da wani abu ka jira bayan lokaci ka dan kuɗi ya karu saboda haka sai ya zamanto abu afan a ya shigo ciki to wannan shine wannan jinkirin da ake samu shine ake cewa riban nasa ribar ta'khir shine shi a nan wajen malam yace a wala yabi'u dirhamin bi dirhamin ila yawmin aw sa'atin mathala ba zai sayar da dirhami da wani dirhami ba ila yawmin ya zuwa ga ya ga wata rana daya aw sa'atin ko bayan awa daya bisa misali alal misali ya ce to ga a baka a baka naira goma za ka biya naira goma zuwa gobe a matsayin canji ba bashi ba in bashi ne wannan ya halatta bashi ya halatta ka ba mutum naira goma gobe zuwa gobe ya biya ka amma ka ce ku yi canji yanzu ga naira goma sai in ce to naira goma nan bari sai gobe na baka wannan bai halatta ba sai dai ku ce a ah, wannan mu'amala mu warware bashin ya zamanto a mu warware wannan canjin ya zamanto bashi ne tsakanin mu eh shi yasa ne ma har waɗansu malamai suka tsananta cewar idan ka zo ka sai abu alal misali ka sai abu na naira ka sai abu na naira ɗari biyar sai ka ba da naira dubu sai ya ce ba shi da canji a sai ya duba ya kawo maka ba shi da canjin naira ɗari biyar ɗin nan sai ya tashi ya tafi zai je wani kanti ya je ya kawo maka ransu malamai sun tsananta akan wannan kan cewa wannan bai halatta ba sai dai yayin da zai yi sai ka ce to je ka na wakilta ka kai wo canji in kai wo canji ka kawo min sai in biya ka ɗari biyar ɗauki ɗari biyar biya na'am tsakanin canjin sai hmm. je kantin sai ka tashi ka tafi dole ya zamanto ha'a wa ha'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ha'a wa ha'a gashi gashi wannan umarni ne na Allah jalla wa'ala saboda haka wannan shine riba da take a cikin nau'i na riba da ke ci a cikin ciniki ribal fadl ta ƙari wa riban nasa ta jinkiri in suka haɗu duk su su biyun kuma ribal fadl wa riban nasa a jinkiri sannan kuma ayi yi ƙari to wannan ya fi tsanani to jinsin me yasa aka haramta ribal fadl da riban nasa saboda kada ya kai ya zuwa ga wannan ribar ta alkur'ani da aka ce abu afan ba'afa domin yayin da mutum ya yi canji ya yi canjin kuɗi ya ga ya samu ƙari akan wannan canjin kuɗin sai ya ga kan cato baya buƙatar ya motsa kuɗinsa sai ya tsaya kawai akwai mutane da za su zo su kawo masa ƙari akan kuɗinsa idan kuma ma zai iya ba su hadda jinkiri za su ba shi sama da haka sai ya zama to maimakon ya rinka ba wa mutane bashi fi sabilillahi ya samu lada sai ba su bashi domin su kawo masa da ƙari sai ya rinka cinikin kuɗi yayin da mutane suka zamanto suna cinikin kuɗi kuwa to kowa zai ga hanya ce mai sauƙi ta samu da babu kasada a cikinta bankuna ba su da kasada in ka karɓi kuɗi ka yi riba ba ka yi riba ba su da za ka kawo musu tare da ribarsu su ci ma zaune ne ba sa tashi su je su saye su ɗauki kasada su sayo abu su je su ajiye shi komai zai iya faruwa a gare shi za a iya rasa wanda zai saya ko asara ta faɗa kansa su ba su ɗauki asara ba amma kai da ka karɓi kuɗin su kai ne za ka ɗauki asara su kuma dole ka dawo musu da kuɗin su to wannan saboda ya kunshi nau'i na zalunci shi yasa addinin musulunci ya haramta wannan kuma dukkan addinai sun haramta riba dukkan addinai sun haramta riba haka malaman haka ibn al-arabi yace dalili ko shine faɗin Allah ta'ala da yace dangane da yahudawa wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu da cin riba da suke alhali an hana su ma'ana an hana su a cikin littattafai waɗanda suke na sama wanda suka gabace su ma'ana duk littattafan Allah da suka sauko sun zo da haramcin riba kuma wanda duk yake karanta littattafan Yahudawa da Nasara zai ga wannan bal wato hatta kamar kai ka ce wato a cikin mishina a cikin littafin su na shari'ar su na Yahudawa suna faɗan cewar da wanda ya ba da riba da wanda ya karɓa da wanda ya rubuta da wanda ya ga wanda ya shaida da wanda aka yi abin a cikin ɗakinsa suka ce duk baki ɗayansu dukkan sun ciri ba ko ba za a karɓi shaida kowanne ɗaya daga cikinsu ba ba za a karɓi shaida kowanne ɗaya daga cikinsu ba zai iya shaida ba coci a da coci ta katolika daga cikin a ɗaya daga cikin taron da suka yi lateran council na a wanda suka yi a alif shida. da yan kai alif a dubu da ɗari biyar da yan kai na manta exactly shekaru amma dai a lokacin cikin middle ages ne alif da dubu da ɗari biyar da yan kai suka ce duk wanda yake mu'amala da riba idan ya mutu ba za a yi masa binniya irin ta kirista ba za a binne shi a makabartar kirista ba fada ba zai je ya karanta addu'a a kansa ba bayan ya mutu wato ba za a yi masa sallar da jana'iza irin tasu saboda haka addinan nan gabaki ɗaya duk sun haɗu akan haramcin riba sai dai ba waɗanda suka riƙe wannan mu'amala da haramci in ba al'ummar musulmi ba yahudawa sun haƙura nasara sun haƙura amma har yanzu akwai yahudawa wanda suke wannan mu'amala wanda ya rubuta tarihin yahudanci paul johnson ya faɗa a cikin littafinsa cewa har a yanzu a bankuna na ƙasar isra'ila idan ka shiga akwai taga da ake keɓancewa kan cewa wanda yake so ya yi mu'amala bisa doka a taura ga tagarsa sai je mu'amala a can kama yanzu musulmi sun ce a musu bankin musulunci a ba su dama a bankin musulunci ko da ma ta gace a bankuna na ribar a ware musu inda za ta yi mu'amala ta musulunci da su an ce so suke su musuluntar da kasar so suke su kawo tashin na tsaye so suke su kawo a ta'addanci ba irin abin da ba faɗa ba a ƙasar nan amma ga abin da yake faruwa a ƙasar yahudawa su ba wanda ya musu magana ba wanda ya ce abin da suke yi ta'addanci ne ko abin da suke shiga cikin haƙƙin wani ne ko makamancin wannan to a zahir wannan riba tana ɗaya daga cikin ummul haba'is ɗin wato a ciniki abin da yake ɓata ciniki kuma haɗarin ciniki ko abin da ake nuna wa mutane muhimmancin su san ilimin ciniki kenan don kada su faɗa cikin riba sayyidina umar yana cewa la yattajiru fi suqina illa man faquha illa man faquha ahkam al-bay la riba kada wani ya shiga cikin kasuwar mu ya ce zai yi ciniki zai sayi da sayarwa sai wanda ya san hukunce hukuncen ciniki kada ya je mu'amala da riba tsoron kenan saboda idan baka san hukunce hukuncen ciniki ba za ka je ka rinka mu'amala da riba to tana da dama babinta yana da yalwa akwai ciniki wanda yake na riba ne kamar wanda muka gani akwai kuma ciniki mai kaiwa ya zuwa gari ba ciniki mai kaiwa ya zuwa ga riba shine wanda yake asalin cinikin sai kaga zahiri kamar ba riba bane amma ribar aka ci ta wani ta wani bangare dabara ce irin ta yahudawa shine abin da ake ce ɗaya daga ciki shine abin da ake ce mata bai'ul ina wanda a yawanci za ga in ma'aikatan albashi sukan yi a da dai malaman muna karatu a tsoro sukan kawo mana misali da abin da ake yi a kasuwar kwari mai albashi in kuɗi ya yanke masa tsakiyar wata sai ya tafi kantin kwari ya je ya samu mai atamfa sai ya ce a bani atamfa bashi zuwa ƙarshen wata sai ce to gashi na sayar maka zuwa ƙarshen wata a dubu ashirin za ka kawo ƙarshen wata sai ce to kai kuma ka saye ta dubu goma sha biyar ka bani yanzu sai ce to na sayi wannan atamfar da na sayar maka na saya dubu goma sha biyar ga dubu goma sha biyar karshen wata shi kuma zai kawo masa nawa saboda aka tamkar ya bashi dubu goma sha biyar ne zai kawo masa dubu ashirin a tamfar ta zamanto kawai hoto ta shiga wato ta fita ta koma ba abin da ya faru ga atamfa ba kila ma ba ma sai an maka a kyale ma ba ma sai an dauko maka atamfa ba ga dubu sha biyar ɗin kai ka kawo min dubu ashirin to wannan kaga mu'amala ce wadda yake ake cin riba da dabara da wayo wayo irin na yahudawa me wayan yahudawa an hana su sura na asabar ba su yi sura na asabar ba sai suka yi rami kifi ya faɗa ran lahadi sai su kwashi kaga ba su ci ba su sura na asabar ba amma sun kama kifin da ya faɗa cikin wannan ramin ranar asabar saboda haka abinda dai Allah ya hana su su yi shi suka yi amma ta wata hanya daban shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku kada ku halalta wato iyakokin Allah da dabaru waɗanda suke mafi wato da mafi karancin dabara kada kai wata dabara ta saba ma Allah kai dabara ta rashin saban Allah amma kada kai dabara ta saban Allah misalin dabara ta rashin saban Allah waye zai kawo mana misalin ta a mu'amala wadda yake ba an kauce ma riba amma ta hanyar dabara na'am a ni ba daga bankin musulunci nake ba daga nusus na shari'a da hadisi wanda ya zo da dabara wadda take aka kauce ma saba ma Allah sabanin wannan dabara dabara ce ta aje ma saban Allah dabara ta a kauce ma saban Allah shine hadisin Bilal wanda na kawo muku ko ba haka ba Bilal ya je ya bada ya karɓo dabino mai kyau kwano ɗaya ya bada kwano biyu wannan ba riba ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so kai wannan dabinan ka mara kyau je ka sayar da shi da kuɗi wannan kuɗin sai ka je ka sai mai kyan da shi kaga wannan ai dabara ce ko dabara ta a kau daga sabon Allah ya zamanto mu'amalar riba din ba a yi ta ba duk da yake karshen ta dai an sai mai kyan da mara kyan amma ba mubasharatan ba ba ha'a wa ha'a ba wanda shari'a ta hana sai aka sayar ta hanyar aka wato a baya a karɓi kuɗi sannan aka je aka saya da wannan kuɗin to yin dabara don kada a saba ma Allah halal ne amma yin dabara don a saba ma Allah wannan haramun ne to saboda haka da riba da abin da ke kaiwa ga riba duk bai halatta ba to kuma babu waɗanda babin yana da yalwa yana da zurfi sosai yana da muhimmanci a san shi kuma Allah ya kai mu mun gama wannan in muka tashi wani littafin na fiqihu wanda za yi a wanda zai wassa a babin riba sosai za mu shiga cikinsa amma nan iyakar abin da malam ya kawo kenan dangane da riba amma riba babi ne guda wanda yana da faɗi a wanda wanda za mu tsaya amma a nan iyakar inda malam ya ambata domin muna fatan Allah ya da wannan littafi in mun kare shi za mu shiga wani littafi wanda ya fi shiyarwa Ya ce wa bai'ul murabahati jaiz cinikin murabaha shi ma halal cinikin murabaha al murabaha daga mufa'ala ne na daga arrib samun riba cinikin samun riba shi ma halal murabaha ciniki ne wanda ake yin sa da mutum zai ce wannan abin wato wannan kofin naira ɗari ne a waje na Na sayar maka shi ka bani ribar a naira goma a kai an fahimta kaga ka ce ga yadda yake a wajen ka naira ɗari ga kuma ribar da kake so a baka naira goma to wannan ciniki shine ake ce ma cinikin murabaha kuma ana ce masa bai'ul amana cinikin amana domin kai ba ka san kudin abubuwa ba amma ka gaskata shi don haka yake da sharaɗi sharaɗinsa dole ne ya zamanto wanda zai yi cinikin ya faɗi gaskiya cewa abin nan ga yadda yake a wajensa sannan bayan ya faɗi gaskiya sharaɗi kuma ya zamanto ya riga ya biya kuɗin idan ma bai biya kuɗin ba ya faɗa idan ma bai biya kuɗin bai faɗa me yasa aka ce sharaɗi ya zamanto ya biya kuɗin domin idan bai biya kuɗin ba alal misali ya ce wannan abin naira ɗari ne a wajena a wannan abin kuɗinsa naira ɗari idan ya saye shi ne a bisa bashi inda ya saya kuɗi hannu ƙarshen ta naira tamanin ne ko ba haka ba saboda haka yayin da ya ce bai faɗa masa cewa a bashi ya saye shi ba kaga ya ruɗe shi ya ƙara masa kuɗi ba tare da ya sani ba to da haka sharaɗinsa dole ya zamanto ya bayyana komai idan ya biya kuɗi ya faɗa idan ma ya yi idan ma ya siye shi bisa lamuni ne shi ma ya faɗa saboda wanda zai saya ya zamanto ala bayyana to wannan ciniki ya halatta lakin al ahabba khilafuhu amma abin da ya fi soyuwa wajen malamai a mazhabar imamu malik khilafuhu sa ba makruhi ne amma tarko tarku ne. barinsa shine fi. me yasa malaman malikiya suka ce barinsa shi ne ya fi? bayan kuma babu abin da ya haramta shi domin dai wannan ciniki ne wanda gashi Allah ta'ala ya ce wa ahallallahu al-bai'a Allah ya haramta ci ya halatta ciniki ciniki ne kuma wanda yake dukkan sharaɗan ciniki sun shiga ciki akwai tarazi ga wannan kuɗi ni kuma shi kuma ya ce ya saya kaga an sami yarjejeniya so da haka babu wani abin da ya haramta shi to me yasa malaman malikiya suka ce abin da ya fi kada a yi irin wannan ciniki ya ce likathratil bayani alal ba'i saboda yawan bayani da ake nema daga wajen mai sayarwa saboda ciniki ne na amana saboda haka tunda na amana ne kuwa ka'idodi na bayani abinda ake ce ma disclosures for transparency bayyana abu ka'idodin suna da yawa kusa yanzu wannan yana ɗaya daga cikin wato bayanin nan yana shine umdar ciniki a cikin addinin musulunci kuma yayin da a kwamitin kula da bankuna ta duniya baki daya wadda take a ƙasar switzerland yayin da suka fitar da dokokin da za a tsare dukiyoyin mutane a cikin bankuna abinda suke ce masa ginshike na biyu da abinda suke ce masa basel 2 ginshike na biyu na wannan dukkansu akan bayani ne dukkan su akan bayani ne kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace albayyani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi tijaratihima masu ciniki biyu suna da zabi idan suka yi gaskiya suka yi bayani sai a sa musu albarka a cikin kasuwancin wa in kadaba wa katama muhiqatil barakatu fi tijarati in suka yi ƙarya suka boye aibi ba su bayani ba sai a shafa albarka saboda haka bayani yana da yana da yana da muhimmanci a cikin ciniki to abin da sa malamai suka ce murabaha ba a san wato an fi son kada a yi shi an fi son musawama cinikin wato almusawama shine ciniki na ka faɗa in faɗa in ce kaza in ce a'a ban yadda ba a'a rage min a'a na a'a na sayar a'a ban sayar ba wannan shine musawama malamai sun fi son wannan saboda in cinikin murabaha ne babu wannan babu musawama shi kaulan wahidan ne kawai to amma sharaɗinsa ana buƙatar bayani daga wajen mai saye farubba ma yansa ma ya gurru sau da yawa sai ka ga alba'i'u mai sayarwa sai ya manta wani abu wanda yake zai cutar kan fara'a kan abin da zai sayar akwai wani aibi ya manta bai faɗa ba ko akwai wani sharaɗi kan cinikin ya manta bai faɗa ba au yashu ko ya yi sahau ya rabkana ya yi rafkanuwa bai faɗa ba fayantaqilu dhihnuhu min shay'in ila ghairihi hankalinsa ya tafi daga wani abu yanzu ga waninsa ya zama to yi kuskure a nan wajen to kuma an yi cinikin ne a bisa bai'ul amana kaga sai ana jin tsoron zai je ya ci haramu domin idan bai yi bayani ba har ya rudu mai saye ya tawaye ya haƙƙin mai saye kenan saboda haka wannan juz'in da zai ci zai je ya ci haram to shi malamai suke cewa bai murabaha ba sun sa ake ba to sharaɗinsa kamar yadda muka faɗa ne dole a yi bayani to kuma wajen bayanin shi ma kansa akwai yana da ɗan wahalarwa musamman a mataban malikiya alal misali idan ka tashi alal misali mota ce za ka sayar sai ka ce wannan motar na saye ta miliyan ɗaya to akwai abin da yake in za ka akwai da ka saye ta ai ba kawai ka je kawai ka kai ta kanti ba ne haka ka zuba mai ka tuko ta tun daga kwatano alal misali ka shigo da ita cikin najeriya ka biya direba kudin kawo ta da ka zo an je an wanke ta watakila ka sanya mata ac watakila ka canza mata a wil. daga wil na karfe kama mai da shi wil na aluminium duk kayi waɗannan to a cikin dukkan jinsin wannan zaka ci riba akan wannan zaka sashi a cikin uwar kuɗin ne ko ko akwai abin da yake zai shiga cikin uwar kuɗi ka ci riba a kansa akwai kuma abin da yake zai shiga cikin uwar kuɗi ne kawai ma ba za ka ci riba a kansa ba don malikiya suna da tafsir suna cewa alal misali idan ka idan mai sayar da kaya ya tashi sayar da kaya bugun kaya da rini duk zai iya sashi a cikin farashin kayan kuma ya ci riba a kansa amma kuɗin dakon kaya da kuɗin ɗaure su ba zai ci riba a kai ba sai dai ya sashi akan ya ɗora shi akan uwar kuɗi amma ba zai ci riba a kansa ba saboda kayan da ya tashi faɗa sai ya ce wannan kayan a waje na dubu goma ne kuɗin bugu dubu ɗaya kuɗin rini dubu ɗaya dubu goma sha biyu kudin ɗauri 500 biyar kudin dako 500 biyar to dubu goma sha biyu shine uwar kuɗi da zaka bani riba shi kuwa kudin ɗauri kudin dako da kudin ɗauri dubu ɗaya ba za ka bani riba ba kawai biya na za ka yi wannan kudin saura ka ciniki akan dubu goma sha biyu riban nawa za ka bani sai ce to zan baka akan kowace dubu ɗaya zan baka ɗari ɗaya saboda haka dubu goma sha biyu zai zamanto dubu goma sha uku da ɗari biyu kenan ga dubu ɗaya ita kuma sai kawai a ƙara ta ya zama to dubu goma sha hudu da ɗari biyu ita ba za a ci riba a kanta ba to wannan bayanin shine yasa murabaha take da wahala a wajen malikiya ma sauran malamai musamman hanafiya su cewa suka yi kawai ka ce wannan abin da zan sayar ya tashi a wajena da kuɗi kaza kai kuma haga abin da zaka bani na riba kaga wannan ya fi sauki ya fi sauki ya tashi a wajena da kuɗi kaza ka bani riba to malikiya saboda sun tsananta a nan wajen shi yasa suka ce al'aula ta khilafuhu sa shi yake bari ka rike tambayar ka to wannan cinikin murabaha kenan a yanzu bankunan musulunci da aka yi yawa-yawan cinikin da suke yi maimakon mu'amalar riba cinikin murabaha ne yawanci saba'in mi'a kashi saba'in cikin ɗari na harkokin hada hadar bankunan musulunci duk murabaha ne ya suke murabahar nan shine wani nau'i na murabaha da malaman musulunci suka kirkiro sabar murabaha ce wadda ba ta cikin tafan fikihu na da yanzu ne aka kawo ta amma malamai suka yi ittifaki a kanta a doktor sheikh sami Hamud, wani ba misri da ya yi doktora ya yi doktora ɗinsa shine ya kawo ya kirkiro wani abu da ake cewa almurabahatu lil amiri bishira duk da yake ambatanta ya zo a cikin tafan shafi'iyya da malikiya amma aiwatar da ita a aiwace yanzu ne aka zo da ita yaya ake yi almurabahatu lil amiri bishira sai mutum ya zo ya ce a ka sayo min mota ka ce mutum ya ce ina zan sai mota a wajenka mai sifa kaza sifa kaza idan ka sai motar na yi alkawari zan sai motar kaga ba kulla ciniki ba ballantana a ce bai umma laisa ka idan ka zo ka ce ina son ka ina mi cinikin mota mai sifa kaza iri kaza shi ko ba shi da motar wannan cinikin ya halatta bai halatta ba dan bai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabi ma laisa ka kada ka sai abin da baya wajenka to amma sai ya zo ya ce na yi alkawari kaga bai ce na saya ba na yi alkawari idan ka sai mu idan ka sai mo eh, na yi alkawari idan ka idan ka samu idan ka samu mota ko idan ka sai mota ko idan ka mallaki mota mai sifa kaza iri kaza toyota model ta shekara kaza mai kala kaza mai ac giredi duk ka faɗi komai da komai zan saya ba za a ƙulla ciniki ba ka yi wannan alkawari to sai ya je ya siyo wannan mota idan ya sayo lazim wajibi ne ka cika alkawarin ka gaje ka saya yayin da ya sayo sai a kulla ciniki idan ya kisa ya fa idan ya kisa ya bayan an sayo shafiya suka ce yana da zabi tunda ai alkawari yayi alkawari ba dole ne ya cika ba malikiya suka ce dole sai ya cika domin suka ce wannan ka'ida ce da fiƙihun zamani ya ɗauki mataba dan yanzu abin da ake kenan abinda malamai suke yi ba sa tsayawa akan mataba guda sai a ga mataba da ta fa ba mutane hanya da za a samu wato magani daga tsananin da ake ciki sai aka ɗauki ƙaunin malikiya malikiya suka ce idan kai alkawari ga mutum alkawarin da ya sanya shi ya ɗauki wani nauyi na dukiya to ya lizimce ka cika wannan alkawarin tsakaninka da Allah kuma ya lizimce ka ka cika wannan alkawarin tsakaninka da shari'a ma'ana aka kai ka wajen alkali dole ya hukunci ka cika wannan alkawari kamar alal misali ka ce ma mutum ka je ka yi aure wani sadakin yana kaina ka je ka yi aure sadaki yana kaina sai ya ji daɗi ya tafi ya je ya aure aka ce ya kawo sadaki dubu hamsin ya ce to na biya amma bashi abinu bashi aka ɗaura aure tunda ana yin wannan ko an ambaci sadaki sai ya dawo ya ce to na fa aure sadaki dubu hamsin ya ce a'a ba zan iya ba kai kuma daga ana magana an ce ka je ka aure to wannan ai ai aikin alkhairi ne ya zama to wajibi a gare ni a wajen malikiya wajibi ne domin ya je ya ɗaukan makansa nauyi don haka dole ya cika diyanatan tsakaninsa da Allah saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun me yasa kuke faɗan abin da ba ku faɗa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya girmama wajen laifi a wajen Allah ku faɗa abin da ba ku yi dan in ka faɗi magana dole ka dole ka cika ta akan aka kai shi wajen alkali shine ake cewa yulzamu diyanatan wa qada'a ana lizumta masa diyanatan tsakaninsa da Allah wa qada'an wajen hukunci in aka kai shi gaban alƙali, sai hukunci akan sa sai ka biya wannan sadaki to a bisa wannan ne bankunan musulunci suke wannan mu'amala idan ka tashi idan ka je allah misali kana son kana son sayan gida kana son ka mallaki gida ba maimakon su baka bashin kuɗi ka je ka sayi gida sai su ce to wani irin gida kake so sai ka je ka ce ai ga waɗansu gidaje can ga gidaje can da ake yi na tumfafiya kowane gida miliyan ashirin ne alal misali kuma ina so ku sai mun to sai su ce a ka sa ka yi alkawarin kan cewa idan muka sayi wannan gidan kai kuma za ka saya sai ya sa hannu akan takardu ba zai alkawarin cinikin ba tukuna to sannan sai bankin sai su je su sayi wannan gida a sa wannan gida da sunansu sau da yawa wani lokaci shi wanda ya ce zai saya shi za su wakilta ka ce to mun wakilta ka ka je a sayar da wannan gidan ka kawo mana takaddun ka kawo mana invoice ta wannan gidan idan ka kawo mana mu kuma sai mu sa kuɗi a cikin account din kamfanin da suke sai da gidan idan ka kawo mana wannan invoice din to yin sai ka zo sai mu sa hannu akan contract ɗin ciniki sai a yi ciniki akan cewa sun sayar maka gidan nan akan miliyan 25 za ka rinka biya a cikin shekara biyar haka suke yi da masu siyo masu siyo taki daga waje masu siyo mota masu sayan kaya daga china da makamantan wannan wani lokaci sau da yawa masu kan yaka sai su ce ba za mu sayar maka ba sai ka kawo idan ka yi wannan alkawarin ba za su kyale ka da wannan alkawarin ba sai su ce ka kawo lamuni na kan cewa za ka cika wannan alkawari abinda suke ce mahamish jiddiya wanda malamai suke fatawa da shi shine abinda kake nuna kan cewa da gaske kake yi sai ka kawo allah misali su ce sai ka kawo kashi goma cikin ɗari na kimar abinda za ka saya ka ajiye a wajen mu idan ka cika ka. to za ka yi amfani da wannan ya zamanto juz ya zamanto zubi na farko na biyan kuɗin idan kuma baka saya ba in baka sayi gidan ba ka saba alkawari to sai mu sayar mu da wani gidan idan muka yi asara abin da ya zamanto shine asarar mu sai mu ɗauka daga cikin wannan kuɗin da da kace za ka saya sauran sai mu baka kayan malamai suka fito akan wannan shine ake cewa al-murabaha lil amir bishira kaga maimakon su baka kuɗi maimakon su baka miliyan 20 karin ka biya su miliyan 25 bayan shekara biyar sun sai maka gida na miliyan 20 zaka biya su miliyan 25 ba kuɗin kawai suka baka ba ba cinikin kuɗi suke ba yayin da suka sai gidan nan sun yi kasada ko ba su yi kasada ba sun yi kasada to kuma dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kharaju bid-daman samun riba tana rataye ne da yin kasada sai ka yi kasada za ka iya cin riba bambancin su da bankuna na riba shine bankuna na riba ba sa ɗaukan wannan kasada kasadar su ɗaya ce in sun baka kuɗi ta yi ka biya to wannan murabahatu hatu amir bishira bari mu gaggauta mu karasa wannan babin da matsala ta ƙarshe shine ya ce wala ya juzu filbai tadlis tadlisi baya halatta a cikin ciniki a tadlis shine rufe aibi baya halatta ka boye aibin abin da zaka sayar asali a cikin wa huwa kitmanu aibi sil'ati anil mushtari shine ɓoye aibin abin sayarwa ga wanda yake zai saya bai halatta ba asalin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ghashana falaysa minna wanda duk yayi mana algus baya daga cikin mu mutum ne yazo ya sayar ya zo ya kawo alkama zai sayar da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa karkashi sai ya ji danshi sai ya ce menene wannan ya sahibar ta'am menene wannan danshi ya ce asabat hussama ya rasulallah ai ruwan sama aka yi shine ya jika ya ce to me yasa baka sa shi a sama ba dan mutane su gani man ghashsha falaysa minna wanda ya mana algus baya daga cikin mu to bai halatta ba idan mutum ya yi tadlis a cikin ciniki wannan cinikin da yayi cinikin haramun ne kuma ciniki ne ɓatacce wa yajibu alal ba'i al ihbaru bi kulli shay yana wajaba akan mai sayar da abu ya ba da labarin akan komai idan akhbara bihi al mushtari idan akhbara bihi al mushtari qallal ragbatuhu wanda idan ya gaya ma mai saye ta yi bukatarsa ga wannan abin za ta ragu yaji baya bukata alal misali mota ce tana hada ruwa da inji tana hada ruwa da bakin mai sai kaga sai ka faɗa dan idan mai saye ya sani zai iya cewa a bana so zai iya cewa kuma eh to bar na saya amma mai maimakon yadda zaka sayar mun sai ya zabtare fa yajibu alaihi an yubayyana annahu aqada ala kaza wa naqada anhu kaza dan haka wajibi ne akan sa ya bayyana cewa ya kulla cinikin nan akan kaza kuma abin da ya bayar shine kaza ya faɗi komai Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani kuma idan ya bayyana bayan mutum ya sayi abu cewa an yi masa tadlisi an ɓoye masa aibi to yana da zaɓi asalin wannan hadisin al-musarra man shatan muhaffalatan fahuwa bi khairin nazarai in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa radda ma'aha sa'an min tamr annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sai akuya wadda aka yi mata aka daure hantsarta sai da nono ya taru aka dauka cewa mai hantsa ce sai mutum ya je ya saya bayan bai san cewa ba haka take ba idan ya koma gida to yana da zaɓi in ya so ya riƙe ta a haka in ya so kuma ya mayar amma ya mayar tare da ita da sa'i guda na dabino wannan shine asali na arraddu bil aib idan ka samu aibi a cikin abu za ka mayar amma ba kowane aibi ne a wajen mazhaban malik ba kowane aibi ne ake raddinsa ba aibin da ake, sa ake warware ciniki aibi da yake tasiri akan kudin akan farashin abu alal misali ka je ka sai mota idan da ba ta da wannan aibin ka sai mota a miliyan ɗaya da amma tana da aibi idan da an san tana da wannan aibin ba ta fi miliyan ba za ta tafi dubu ɗari bakwai ba to kaga wannan an cuce ka har ya kai wajen kusan sulusi to nan kana da zaɓi akwai wanda akwai idan cinikin gida ne to shine suke kasa shi kashi uku akwai aibi wanda yake wulakantacce babu kuma baya tasiri wannan baya warware ciniki akwai aibi wanda yake yana tasiri amma baya sanyawa a rusa cinikin sai dai ka ce a rage maka kuɗin kamar alal misali sai ka ga wani daga bangon baranda wanda bai ɗauki wani gini ba ya ɗan so tsagewa ko kuma ka ga tayil na wani waje ya fita to sai ka je ka ce a rage maka farashi saboda wannan aibin amma idan ka je ka ga asali wato kaga wato daidai inda fila ta inda aka yi fila yana yana tsatsagewa ko ko kuma kaga rufi yana nema ya tashi to a nan wajen sai ka ce a warware ciniki ko kuma a kaddara cinikin nan babu aibi a ba a dawo min da kuɗin da zan yi wannan gyaran a sannan kai kuma ka ɗauki sauran saboda haka ba kowane aibi ne yake sanya ake raddi ba sannan bayan tadlisi akwai kuma dukan hanci algabin wanda ke shi ma yana daga cikin abin da yake tabbatar ma da mutum zaɓi wanda bai san kuɗin abubuwa ba ko bai san abin da yake saya ba shi ma wannan yana da haƙƙi idan ya bayyana kan cewa abin da ya saya an ruɗe shi mutum zai je zai saya abu bai san ko menene ba kamar alal misali mutum ya ɗauki kwalaba ya ce wa zai sai wannan kwalabar shi ya ɗauka kwalaba ce nan kuwa a wannan ce ya take da suna eh? ba kankara ba irin wannan irin wannan abin da ake haƙowa wanda ake sayar da shi e, e, ba diamond ba ba ku zaba wannan expire ko menene ake faɗa wani irin dutse mai wanda akan sayar da shi irin dutsen nan dai e, mai kyalli eh? dutse dai wanda akan sayar da shi akan sa a zobe in aka je aka kai shi ana sa shi a zobe na azurfa ko zobe na zinari da sauransu mai kyalkyali ba diamond ba da sunaye daban-daban dai kun dai fahimta in ma diamond na shi ya ɗauka takarda ce nan kuma ma'adani ne mai tsada sai da ya je ya sayar da shi sai aka ce kai baka san wannan ma'adani ba ne shi mai saye din ya ce au haka ne to sai a je a samu wanda ya saya a ce kai dawo da shi wannan abin da ka saya kana tsammanin kwalaba ce ba kwalaba ba ce ko dai ka saye shi a kimarsa ko kuma ka mayar masa da abinsa haka zalika idan ya zo ya ce wa zai sai wannan ma'adani shi ya ɗauka shi ya ɗauka ma'adani ne saboda haka sai ta bayyana kwalba ce kawai to nan wanda ya saya yana da zaɓi idan ya saye shi ne akan ma'adani ne amma sai ya bayyana kwalbar banza ce to nan ma yana da zaɓi sai amma ya ce to kai ka zo ka ce ma'adani ne amma ga shi kwalbar banza ce don haka dawo min da kuɗi da dawo min da kuɗi na sai dawo masa ko kuma kawo min kuɗin kwalbar banza ka saya ba zan baka kuɗin kwalban banza shikenan a tafi ciniki ya tashi to wannan idan mutum bai san abin ba kenan idan kuma ya san shi amma bai san kuɗinsa ba a kasuwa bai san kuɗin ba a kasuwa sai je aka daki hancinsa idan ya kai idan an dora masa an ci an dora masa sama da kashi ɗaya cikin uku to nan yana da zafi an cuce shi dan bai san kuɗi ba to amma nan ana saɓani sai ya sharɗanta ko ba sai ya shardanta ba a zahir ba sai ya sharɗanta ba domin yana da zaɓi akan aibi idan aka yi amma a mazhaban malikiya sai ya shardanta ka ce to ni ba ban san kuɗin wannan abu ba nawa ne idan ya ce ban san kuɗin wannan abu kaga ya yi isti'imani kenan ya amintar da shi to idan ya faɗa sai ya fita daga cikin kasuwa ya ce masa wannan abin naira dubu ake sayarwa sai ya fita daga cikin kasuwa sai ya ga ana sai da shi ɗari bakwai to yana da zaɓi sai ya dawo ya ce a dawo masa da eh, eh, ɗari ukunsa ko kuma a karɓa sa a bashi sa ya tafi ya je ya saya a wani waje haka zalika idan mai sayarwa ne shi ma ya kawo bai san yadda ake sayarwa ba sai ce to ni fa ban san kuɗin wannan abin ba nawa za ka saya sai ya ce to ai sai ya saya sai ya bayyana a gare shi kan cewa ya cuce shi to nan ma alba'i yana da zaɓi musamman in ya rage masa abin da ya fi kashi ɗaya cikin uku saboda malaman malikiya suna amfani da wannan bisa hadisin da muka ambata hadisin sa'ad a thuluthu wa thuluthu kafir kashi ɗaya cikin uku shine haddin yawa ana ganin wato cutar ta yi yawa amma idan aƙallu min thuluth ne idan bai kai sulusi ba to wannan babu komai a za a iya yin musamaha da shi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bara a kira sallah sai mu amsa tambayoyin ta alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ah, mutum biyu nan sun yi me kake so ka tambaya na'am kati katib eh mai rubutawa eh eh duk wanda zai shaida a kai wanda zai bada eh, kaga manaja ya shiga wanda zai bada approval eh, da wanda zai recommending eh rafari wanda zai maka rafari akan a baka bashin a shi ma ya shiga ciki ya taimaka rafari wanda zai maka a baba rafari in dan bude account ne shikenan amma in dan ka samu wannan bashin na in dan ka samu bashin riba din ne rafari shi ma ya shiga ciki Eh, malam muna cikin karatu kana da tambaya kai ma kana zuwa na'am a ah, wanda idan ka kara wanda zaka sayar ma bashi zaka kara mana ai ba zai yi ba wanda zaka bashi wanda ka sayar masa kuɗi hannu a dole ka rage masa amma wanda yake zaka ƙara masa zaka sayar masa bashi ya karɓi kayanka inda ya kyale maka watakila zaka sayar ma wani ka sake soyowa ka sake sayar ma wani ka sake soyowa ka sake sayar ma wani shi ya hana maka wannan saboda ka dan ka ƙara akan wannan babu laifi buyul ajal haka suke sune aka sun cinikin salami hmm, ya halatta wannan na'am

Ah, wato wannan <coughs> ah, shine wato kai amfani da tambayarsa shine an ce ba a canza zinare da zinare sai daidai wa daida to kamar canza takalmi da takalmi fa kamar an sayo maka takalmi dan china amma ya maka yawa ko ba ka sansa sai ka je kantin da ake sai da takalma ka samu takalmi dan india ka ce ga wanda nake so zai ce saboda haka ka sai wannan wannan sai ya ce naka zai saya dubu ɗaya nasa shi kuma zai sayar maka dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka bashi takalmin ka ba ka karɓi nasa takalmin ka ƙara masa ɗari biyar a kai to wannan mai hukuncinsa wannan mai hukuncinsa takalmi wato abubuwan da suke riba tana shigar su an ƙayyade su takalmi baya daga cikin abubuwan su. wato abubuwan da riba take shiga ciki shiga ciki shine zinare da azurfa da kuɗi da kuma kayan abinci wanda ake rayuwa a kansu ake awo ake auna su wato ake awon su shine kamar su alkama da shinkafa da maiwa da dabino da zabib wanda a kansu ake rayuwa to su riba tana shiga cikinsu amma sauran abubuwa ga baki daya zaka iya ciniki yadda ka so sai dai kawai a cikin wannan cinikin akwai nau'in akwai canji a ciki na bi bai halatta ai jinkiri ba bai halatta a yi jinkiri ba tunda akwai canji a ciki tunda kamar wato ka sai a wato takalmin wato ka sai takalmin sa ne da naka takalmin da 500 da nasa takalmin da 500 saboda haka akwai nau'i na canji a ciki don haka bai halatta a yi jinkiri ba dole a yi shi a lokaci. to bari mu karanta tambayoyi eh, eh, eh, akwai tambayoyi da aka rubuta za mu bari mu amsa su tukuna wannan yana tambayar sayan dusa a kamfanin giya ya halatta mutum ya ji kamfanin giya suna da dusa eh, ya halatta wannan dusar tana bugarwa eh eh, eh dabbobin ba ta bugar da su to asali asali asali ba giya ba ce, tunda ba giya ba ce ya halatta a saya to sai dai waɗansu malamai za su iya dubawa ta kan cewar a ciniki da kamfanin giya kamar kara masa karfi ne akan abin da yake kuma Allah ta'ala ya ce wala ta ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimako da kada ku taimake kiniya da juna akan laifi da a wato zalunci to amma wannan malamai suna da taqidi akan wannan ka'idar sai idan abin da kai ainihin wannan abin da kai laifin ne ainihin abin da kai na sayan dusan idan ainihin wato ainihin shine karfafa kamfanin giyan akan yin giya to kaga sai idan ka sai idan an ce za a tsananta na kan cewa ai wannan abin da ka saya na dusan za su yi amfani da shi domin su sai wato a alkama ko masara ko dawa wadda za su yi giyar da ita saboda haka tamkar ka ba su jari ne na sayan giya ɗin to gaskiya wannan mahalli ne wanda yake akwai nazar a ciki a bisa usul ɗin hanafiya wanda gaskiya su ne na gani sun yi cikakken bayani akan ka'idar wala ta ta'awanu alal ifi wal udwan kada ku yi taimake kina da juna akan sabo da sabo da zalunci ba kowane kowace alaka ce za ka yi da mutum zai zama to ka taimaka masa akan saban Allah ba idan ma mai saban Allah ɗin ne kamar alal misali yanzu ka ga mutum zai iya cewa ai ba zai sayar da masararsa ba ga waɗanda suke kai masara onica saboda la'alla idan suka kai onica za a je a sayar da ita ne a kasuwar da masu sayan giya suke zuwa su saya saboda haka sun taimaka ma kamfanin nukan giya to kaga wannan abu ne wanda yake ba'id sosai saboda haka ba kowane ka'ida ne za ka ɗauke shi ba saboda haka asalin dai wannan mu'amala halal ce to sai dai an duba an ga wato a yadda mu'amalar za ta iya taimaka ma wannan kamfanin akan wato aikin da yake yi na sabon Allah ta wannan fuska sai a haramta ta to sannan wannan ya ce ya halatta a sayarwa mai sayar mai algus kaya na bashi mai algus ya halatta ka sayar masa in yi algus baka da alaka da algus dinsa baka da alaka da algus dinsa idan ka sayar masa ya rage kai abin da ka sayar masa in dai ba na algus din bane idan ya je ya yi algus da naka kayan wannan tsakaninsa ne da Allah tunda ta yi ya zamanto ya yi algusun ta yi ya zamanto ba zai yi algus ba saboda aka shi ma wannan ka'idar tana zuwa ta wala idan ya zamanto cewa kusan dukkan mu'amalarsa haka yake yi ka haka yake baki ɗaya mu'amalarsa kamar alal misali mutum ne wanda yake ya kafa kamfani da yake zuwa yana yin yana yin magani na jabu yana sanya hoda a cewa kapsul ne yana sayarwa kai kuma ka je kana sayan masa da chalk to kasan wannan ka taimaka masa ne akan abin da yake domin cok ɗin da ka sayar masa ba zai je sayar mai malaman makaranta ba ne zai je dan da kashi ne ya sanya shi a cikin abin nan din algus ya sayar to wannan algus din bai halatta kai ce a mai wannan algus din bai halatta kai ciniki da shi ba amma mutum ne wanda yake yana kasuwanci amma wani lokaci zai je harkar algus ba lalle kuma in ya tashi algus din da kayan ka zai yi ba to wannan babu laifi kai mu'amala tare da shi to sannan wannan ya ce malam muna yin ciniki da dan canji ya kawo mana dola kanti sai mu bashi naira e idan lokacin da kuka kulla cinikin yayin da ya zo muku kanti ne babu laifi amma idan sai kun kulla cinikin ne sannan kuka ce ka taso ka kawo mana dala to wannan bai halarta ba riban nasa ta shiga ciki ko iya cewa muna son mu sai dala har kuke so ku gaya masa ga yanda muke ga shi muna son ta dubu goma hmm. to ka zo mana ka zo mana mai ciniki zai iya gaya muku farashin a nawa take ka faɗa to mun ji amma ba za ku kulla ciniki ba sai kun zo tukuna a cikin kantin sai bayar da dala a lokacin da za ku kulla ciniki ko da farashin da ka faɗa za ku iya cewa mu ba za mu saya a haka ba ka rage mana na'am shi ne tambayarsa ta biyu eh sannan muna sayan dala a nan sai a ba mu wakilanmu a waje shi muke cewa transfer shi kuma wannan yaya yake wato a nan kana da wakili a dubai sai ka biya naira a nan ba kai za a bama ba sai a bama wakilinka a dubai shi kuma ya hukuncinsa yake shi kuma ya hukuncinsa yake to wannan gaskiya waɗansu malamai sun tsananta kamar malamin mu Sheikh Muhammad al ya tsananta akan wannan kan cewa bai halatta ba amma a zahir yanda fatuwan malamai suka yi na yanda ake transfer na banki tunda transfer na banki shi ma haka ne shi da kan cewa wannan wato tarkibi ne aka yi tsakanin wakala da canji an yi canji an yi wakala yayin da ka biya naira ga 'yan canji in ka ba ma ɗan canjin naira sai ka ce to ka wakilta shi ya karɓi wannan dalar wadda ka saya ya aika ta ga wakilinka saboda haka ka yi canji kuma ka yi wakala tare da shi ka biya shi kuɗi kuma ka wakilta shi kan ya karɓi kuɗin ya tura ma wakilinka a ƙasar waje saboda haka babu laifi kan yi wani na'am na wakalar a eh, a ciki zai iya cewa zai iya sanya kamashinsa akan aika kuɗin kuma zai iya zai iya sanya ribarsa akan aika kuɗin akan kuɗin canjin ya zamanto aika kuɗin da zai yi ya yi wakala ce ba tare da lada ba ya ce ya aika shi free amma ya da tashi sayarwa tun da ya san kan cewa idan ya saya sai ya yi wani aiki sai ya ƙara farashinsa ba yadda ake sai da dalar a kasuwa ba yawanci wanda yake yawanci haka suke yi bambanci shine kuɗin da suke ɗauka na turawa can nauyin da suke ɗauka na su gaya ma wakilinsu kan ya bayar to kuma yawanci su kuma idan suka tashi turawa in suka tashi turawa za su gaya ma wakilinsu ne a can kan cewa ya ba ma wakilin ya ba ma wanda aka ce ya bayar a nan wajen wanda yanda zai tura a nan wajen babu canji nan wajen wakilci ne tura kuɗi ne babu canji a nan wajen inda rigimar take a nan ne tunda an bayar da naira an karɓi dala kuma baka karɓa ba mafi abin da ya fi sauƙi abin da ya fi tsantseni a bisa usul ɗin malik don malik yana tsanantawa a nan wajen shine idan aka yi dala dubu goma sai a kirga dulo dala dubu goma a baka sai to gashi ka tura mutumi na kuma eh bta na alhazai e shi ma duk wannan wakilci ne shi ma nau'i canji ne tare da wakilci na'am Eh to wannan shi ma wannan shi wannan wannan bisa wato akwai amilin canji a ciki sai dai akwai inda nau'i ne na abin da ake ce ma saftaja eh, suna nan a cikin littafin malamanmu na da imam malik ma ya magana ta a cikin muwatta yawanci idan mutum kamar da a madina mutum zai je ciniki a madina misra yana daga madina baya so ya ɗauki kuɗi tare da shi sai ya ba mu mai kuɗi a nan madina ya ce ga kuɗi na a kaza dinare dubu idan na je misra wakilinka da yake misra ya bani dinare dubu ɗin kai yanzu na baka a nan wakilin ka na misira shi zai bani dinari dubu sai ya ce to amma za ka biya ni dinari goma kudin wannan na wahalar na wakili na ya baka to waɗansu malamai sun haramta wannan sun haramta saftaja amma malamai sun yi fatawa ga halaccinta daga ciki hadda su a shekul islam ibn taimiyya don suka ce waɗansu sun ce salafun jarra naf'an kamar ka bashi bashi ne za ka samu fa'idar ka karɓa a wani waje saboda haka kamar ka bashi bashi ne ka samu amfani suka ce ai ba kai ne kadai ka samu amfani ba kai ka samu amfani na kan cewa maimakon ka ɗauki kuɗi an baka a can shi kuma ya samu amfani ya yi amfani da wannan dukiyar a nan wajen ya kuma samu kuɗi na ya samu kamasho na kuɗin da ya sanya maka shi ne za ka biya kuɗin samtaja, shi ma ya samu fa'ida to shari'a kuwa duk abin da ya zamanto kowa zai samu amfani ba ta haramta shi abin da shari'a take haramtawa ya zamanto bangare ɗaya kawai shi zai samu amfani ɗaya kuma zai samu asara shine shari'a ba ta da shi ba saboda haka irin wannan wanda masu cinikin mota suke yi yayin da suka bayar da naira a nan wafa za su ce na sai saifa kuɗi kaza amma ba zan karɓa ba na sai saifa kuɗi kaza na kuma wakilta ka ka tura min ita zuwa ƙasar benin idan na je zan karɓa wajen wakilinka to wannan babu laifi ka yi canjin a nan sannan ka ba shi wakilci sannan ka ba shi aikin ya tura maka ita can shi ne ka karɓa wajen wakilinsa idan ya karɓi farashi a kanka a kan wannan ta hanyar ya ƙara maka kuɗin canji a bisa yadda ake canjin sefa a nan wajen ka biya to babu laifi shine wannan a maimakon turawa da yi amma ka ɗauka wannan mu'amalar da kai da shi tun anan shine canjin ba wai canjin shine ka ba shi naira karɓar da za ka yi a can shine canjin ba tun a nan aka ƙulla canjin karɓar ka karba amma kuma ka wakilta shi da kan cewar shi zai biya saboda haka da za ka yi asara to wannan anan ne kudin anan ne illar take tashi idan ka bashi kudin sai aka sai asara ta hau kansa ka je can sai ya ce ai ba turo kuɗi ba domin an je asara ta hau kan wanda kake mu'amala tare da shi to a wajen kai za ka ɗauki asara ba za ka ci ai dama ban riga na karɓi kuɗi ba idan yana cikin lamuninka shi wakili ne tunda wakili ne amintacce ne don a lokacin nan shi amini ne saboda haka idan kudin nan suka salwanta sai dai idan an tabbatar kan cewa ya yi kuskure ko bai killace su daidai wa daida ba ko bai biya bai yi bai ba da haƙƙin da ya ɗauka kan cewa zai ɗauka ba to ba zai yi lamuni ba saboda haka da wani abu in wani abu ya faru kai za ka ɗauki asara shine bambancin hmm. eh to amma duk da haka idan wani abu ya faru shi wanda ka shi wanda ka bashi kuɗin za a karba wajen agent ɗinsa wani abu ya faru kan cewa kuɗi suka salwanta to kai za ka ɗauki asara ba za ka bi shi ba shi ba cinikin mota hmm. na misali mota tana amerika hmm. za a nuna misali ka zauna satin ko kuma za a sayar ma naira miliyan za ka ɗau naira miliyan ɗaya ka bayar ka bayar tun kafin ta zo cinikin salam kenan an ka sai abu da sifa an bayyana maka sifarta an bayyana maka sifarta bata zamanto ayyananna ba idan ayyananna ce idan ayyananna ce akwai mushkila amma in aka ce da sifa kana son mota Uh, uh, uh, shekara 2013 mai sifa kaza mai ac mai wane ne mai wane ne aka ce to miliyan ɗaya za ka biya har ma aka kawo hotunan irin wannan motar ka ce amma kai ga kalar da kake so saboda aka ka tura an ka tura ya ce to ka turo kuɗi ka tura kuɗi aka sako ta a cikin jirgin ruwa aka turo maka da takardar abu wannan ya ce ya halatta cinikin salon mu suka siya ka ce ka fasa kuma tsarin su za su idan ka ce ka fasa to idan dai ka ce ka fasa ciniki ya riga ya kullu sai dai iqala sai dai su maka iqala ma'ana su zobe maka wannan cinikin su ce to shikenan mun warware cinikin mun saya amma kuma a kaza za mu saya saboda haka idan suka rage maka kudin suka turo maka ta zama tuta babin iqala ya halatta wannan da Allah bari mu karasa wannan ah, a yi wa wannan yana kira ne a wa 'yan uwa bayani cewa kada su yi kada su taɓa na'urarsu ta tashar sunna tv gyara ake yi shi yasa ba ta yi a yanzu ana ɗauka wato ana ana mata upgrading ne saboda haka kada mutane su ce za su canza abin nan ɗinsu sannan wanda ya ce a jawo hankalin 'yan uwa wajen hatsarin cewa abin da bankin musulunci yake yi duk ɗaya ne da na yahudawa saboda wai su ba su ga wani bambanci mai yawa ba wai kawai 'yan dabaru ake yi to wannan ba zan tsarkake bankunan musulunci ba don su ma mutane ne za su iya yin kuskure amma asalin asalin fikirar fikira ce wadda take a ta dace da shari'a kuma yadda tsarin yake ya kamata a ce ya dace da shari'a tunda ba za su yi abu ba sai sun tuntubi kwamitin malamansu to ta yi ya zamanto ba sa yi ko wata mu'amalar sun yi wata mu'amalar basi ba kuma idan yanzu nan fa muke maganar dabaru dabara ta saban Allah ita ce haramun amma dabara ta bin Allah ya halatta shi yasa na munana ta nan hadisin Bilal din hadisin Bilal dabara ce akai ta kada a saba ma Allah maimakon ya je ya can maimakon ya je ya bada kwano biyu na bataccen eh, dabino ya karbi kwano ɗaya na kyakkyawan dabino wanda yake shine ainihin riba sai aka ce ka yi dabara ka je ka sayar da kwano biyu din da kuɗi kuɗin sai ka je ka sai kyakkyawa da shi kaga an yi dabara ta yadda ba a saba ma Allah ba ba a yi riba ba to yin da ba kamar wannan bankunan ne maimakon su baka kuɗi ka dawo musu da kuɗin riba sai ce me kake so yi da kuɗin ga abin da nake so na yi mota nake so na saya gida nake so na saya a'a kaya nake so na shigo da su daga china a'a so nake a so nake a sassaka min na je na yi abin nan na je na yi odar a tamfani takanar za a yi min daga factory ina son a biya wannan kuɗin a tamfar sai su je su biya su su saya sai su sayar maka ka biya su da riba kaga dabara ce suka yi wakon su baka kuɗin ka biya su kamar yadda bankuna suke yi su sai su sayo su ɗauki kasada su ɗauki asarar sannan su sayar maka to wannan idan wannan dabara ce ake cewa dabara irin ta yahudawa wannan ba dabara ce irin ta yahudawa ba dabarar yahudawa shine dabarar saba ma Allah kamar yadda suka yi na sirami domin kifi ya shiga ciki a ran da aka ce kada su yi ka shigarin da aka ce babu laifi su sai su je su kwashe wannan ramu wannan kifin kaga sun yi dabara ta saba ma Allah dabarar yahudawa kenan amma dabarar musulmi ita ce dabarar bin Allah dabarar kauce saban Allah to idan abin da bankunan musulunci suke kenan dabara zalunci ne ka ce dabarun da suke irin dabarun yahudawa ba yahudawa ne amma ta yiwu a samu ɗaiɗaikun abubuwa wanda yake sun yi bisa kuskure wanda idan an sami irin wannan lalle ya kamata taimaka ma bankunan ne a je a gaya musu ko kuma a je a gaya ma malamansu akwai kwamitin malamai da suke kula da wannan bankunan alal misali bankin ja'iz malaman da suke kula da fatawa akan dukkan abubuwan da suke yi akwai professor mundir kahaf wanda yake mutumin siriya ne a kasar qatar yake da profesa muhammad lawal bashar a jami'ar sokoto da dr muhammad alhaji abubakar a jami'ar maiduguri wanda a digirin na uku a fikihun malikiya yayi da malam abdulwahab wanda kun san shi a bankin ja'iz malam mansur na sokoto da malam muhammad bin Usman da malam da shugaban limamin ansaruddin na lagos imam ahmad abdulrahman su ne a cikin kwamiti din sannan kuma a cikin na akwai kuma akwai malaman kuma da suke kula da irin wannan a cikin a babban bankin najeriya wanda yana ɗaya daga cikin abin da gwamnan banki ya yi wanda makiya addinin musulunci suke yaƙi da shi an yi kwamiti ta malamai ƙarƙashin shugabancin sheikh sharif sale da dr ibrahim jalo da dr abdulrazak alaro da dr muhammad akram laludin da ƙasar malaysia da kuma ni dan uwanku hmm. saboda haka duk su kansu za su sa ido akan abin da waɗannan bankunan suke don haka duk wani wanda ya ga wani abu wanda ake da yake gani ya so sa masa rai akan cewa wannan bai dace da shari'a ba ko kuma wannan dabara ce wadda irin ta yahudawa to ya je ya sanar da ko wa'annan malaman ko ya sanar da jami'an babban banki sai a bincika saboda duk abin da zai sanya bankunan nan su zama duk abin da zai sanya bankunan nan amincin mutane ya girgiza a kansu kan cewa ba shari'a suke ba babin addinin musulunci suke ba yana da haɗari don gabaki ɗaya zai sa abin duk gabaki ɗaya ya rushe kuma kamar yadda bankunan yahudawa sun dogara ne akan amincin mutane da su haka zalika bankunan musulunci sun dogara ne akan amincin mutane da su sai mutane sun aminta akan cewa eh hakika bankunan musulunci ne sannan za su iya yin aiki kuma dalilin da ya sa kenan wannan shine abin da gwamnan bankin dan maje gwamnan babban bankin a najeriya ya ce abin da ya sa bankin najeriya ba sanin shari'a ya ba amma kuma tun da ya ba da license ga bankunan da suka ce za su yi aiki bisa shari'a dole ya tabbatar da kan cewa suna aiki bisa shari'a ne tun da ba sanin shari'a ya ba dole ya kawo wanda suka san shari'a su ce musu eh shari'a suke bi saboda haka ba wai ya sanya ma kansa hular A shugabancin addini ba ne a'a ya ce waɗanda suka san shari'ar su za su zo su yi wannan hukuncin shi ba ruwansa tunda shi bai san shari'a ba bankin tarayya ta najeriya bai san shari'a ba ruwansa ma da shari'a amma tunda shi ne da alhakin bayar da license ga banki kuma dokar najeriya ta ajiye cewa za a samu irin wa'annan bankuna ta yadda da irin wa'annan bankuna kuma shi ne zai ba da license bisa dokar najeriya dole ne ya ba da license idan kuma ya da license da in ya ba da license dole ne su yi aiki da shari'a dole ne ya tabbatar sai sun yi aiki da shari'a domin in ba su yi aiki da shari'a ba mutane za su yi to ba ruwanmu da su yayin da suka ce ba ruwanmu da su za su janye kuɗaɗensu waɗansu daga cikin kuɗaɗen da mutane suka sa sun sanya a cikin waɗansu bankuna bisa larura ko kuma bisa wata mu'amala wadda yake shari'a ta yarda da ita saboda haka su ma za su je su janye kuɗinsu daga cikin wayannan bankunan yayin da ake janye kuɗaɗe daga bankuna shikenan sai ka ga tsarin bankin gabaki ɗaya ya rushe wanda abin da babban banki yake so yake kokari ya hana ya faru kenan da haka ina kira ga yan uwa duk wanda ya ga irin wannan mu'amala ko je ya mu'amala da bankin nan ya kan cewa an yi masa wata mu'amala wadda bata dace da shari'a ba ya sanar da waɗanda suke jami'an bankin ko kuma ya sanar da kwamitin malamai ko wanda daga cikin malamai wanda yake da alaka da waɗannan bankunan ko yake da alaka da babban banki domin a je a binciki wannan a yi maganin ta. irin wannan abin ya faru mun gani an kawo mana kuma aka yi maganin abin domin abin sabo ne waɗanda yawanci wanda suke aiki a wayannan bankunan wanda suka saba aiki a bankunan riba ne saboda kuma ba a hore su horo mai tsanani ne yadda tsarin bankin musulunci yake ba yanzu ne suke koya saboda haka idan ka je su tunanin su ga baki ɗaya yadda ake tsarin bankin riba saboda haka waɗansu abubuwan da ake sanya musu na dokoki sai ga sun ɗauka a wannan ai babu komai saboda ba su fahimce shi ba ba su san shari'a ba to sai ana koyaushe ana nusantar da su ana nusantar da su in sun yi kuskure a dawo da su in sun yi kuskure a dawo da su dudu abin eh, a shekara nawa ya faru yau shekara ɗaya da rabi da farawa bai ma cika shekara ɗaya da rabin ba gabaki ɗaya ma a duniya yau shekara nawa da fara wannan abin shekara arba'in da biyar ai abin ma abin alfahari ne ga musulmi kan cewar a cikin shekara arba'in da biyar ɗin nan ya taka matsayin ya taka matakin da ya taka yanzu akwai bankuna na musulunci a duniya ga baki daya sun kai sama da ɗari ba wai ba wai reshe reshe ba a banki gundarin kansa wanda kowane banki yana da rassa da yawa abinda suke hada-hadar kuɗi da su ya kai triliyon triliyon ɗaya da biliyon ɗari shida cikin waɗannan shekaru kuma karuwa yake yi yadda yake karuwa ya fi yadda bankunan turai suke karuwa prime minister Birtaniya a cikin watan oktoba din ya ce za su bude kofar su ga bankunan musulunci saboda sun ga bankunan musulunci yadda suke haɓaka suna haɓaka suna samun ƙarin mutane da samun ƙarin jari da samun ƙarin riba kashi goma sha biyar zuwa kashi ashirin cikin ɗari a kowace shekara suka sauran bankunan nan wanda ya kyautata wanda ya rawar gani shine wanda yake zai sajjala kashi bakwai cikin ɗari na ƙarin da yake samu saboda haka sun rubanya bankunan riba saboda haka suka ce za su bude kofofin su ga bankunan musulunci din to amma sannan kuma kaga musulmi kuma mun zo muna cewa wai ba wani abu dai dabarun yahudawa ne mu kashe kanmu da kanmu me ake so mu yi kenan so ake mu koma duk mu aje mu je mu yi ta cin riba a ba za mu je mu cin riba ba Allah madaukakin sarki ya mana gaban ka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk